وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar 12 ga watan Ramadan shekara 1400 da arba'in da bakwai ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ɗaya ga watan uku dubu biyu da ishirin da shidda muna cikin suratu ali imran nisa tofa me ka ji na kabbara za mu zaji kan faɗin allah subhana lirri jari nasibu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا Allah madaukakin sarki yace lirijali nasibun akwai rabo ga mazaje mimma taraka alwalidani cikin abin da iyaye biyu suka bari wal na da kuma makusanta walin nisa'i hakan nan mata kuma suna da rabo mimma tarafa alwalidani haka cikin abin da iyaye biyu suka bari wal aqrabuna da makusanta mimma qalla minhu aw kathar cikin abin da yake mafi kankantan abu ne aka bari ko mafi yawa ne aka bari nasiban maqruba wannan rabo ne wanda yake yanke Allah ya riga yanka kowa yana da kaso nashi sa'id ibn jubair yake cewa ya kasance mushrikai suna ba da gado ne ga waɗanda suke maza amma ba a baiwa mata da yara ƙanana ana cewa su ba sa iya tare abokan gaba ba sa zama kan doki zuwa jihadi ba wani abu da suke saboda haka su ba a ba su to anan Allah madaukake ce abin ba haka bane wannan ɗabi'a su ta jahiliya musulunci ya zo ya share wannan sannan kuma a ruwayar da muka samu daga ibn mardawai yake cewa akwai matar da ake ce da ita ummu kujja ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ni ina da yara guda biyu wanda wato ɗan mata kenan wanda abu abuhuma mahaifinsu ya rasu wa laysa lahum in ba wani abin da aka bari ma'ana dangin uba sun zo sun tafi da dukiya wa Allah sai Allah ya saukar da wannan aya da Allah ya saukar yace to a tsaya Allah yake akwai rabo ga kowa cikin suka jira har sai da Allah ya kawo ayar rabon gado Allah to anan annabi ya kira waɗanda suka dubi dukiyar yace to matata ta za ku ba ta sumuninta a zamanta na matar marigayi yara kuma za ku ba su sulutai ne biyu cikin uku in kunna nisan fawqa sanatayn falahuma falahunna thulutha ma tara fa in kana wahida falaha an-nisf to yanzu su biyu zuwa sama fawqa nan ba a itibarin sama da ɗin don in kaje fauka sanatai ne babu biyu kaga ka je daga uku za ka fara amma hukun zai fara ni daga biyu zuwa sama sai aka ba su sanatai aka bai wa yatumar yaran nan tumuni sai aka ba su sauran wannan shi ne rabon al'am al'am ga na yara ne al'ak ne ga marigayi ne Allah ke cewa kowanne yana da rabo cikin abin da mu maci ya bari kuma a nan, ta nuna kenan nasibin rabo gado ana samu ne a baiwa waɗanda suke ko dai 'ya'ya ne ko makusanta makusanta ma suna cin gado amma kusancin ya dangana ga iri-iri wanda za mu zo mu ji wanda ake tare su ko wanda ake hana su magaba daya wannan rabo ne da Allah ya riga hukunta kamar yadda muka ji wa idha hadara al-qismata idan suka halarci rabon gado wa inda suka zo din nan ulul qurba ma'abota kusanci wal yatama da marayu wal masakinu da miskinai farzuquhum minhu to ku ba su arziki ciki ma'ana ku ce da su ciki wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku ga musu magana mai kyau to wannan su wane ne hadar al-qismata din hadar al-qismata inda suka halarci rabon gado kenan wanda marigayi ya riga ya mutu yanzu an zo za a raba gado sai ga masu cin gado an kira su kuma kowa zai so ya zo da wani nashi Wani zai halarci abin wani kuwa zai zo don shi malami ne ko don shi alkali ne ko don shi abokin marigayi ne a zo a shaida wannan abun an yi cikin natsuwa ba hayaniya kuma ba a shiga hakkin kowa ba Wadda aka zo aka aje dukiya aka zo rabo sai ga wa'annan sun zo ulul qurba makusanta wa'anda su ba masu cin gado bane wal yatama hakan nan marayu kuma wasu marayun sun zo kuma su zo su galli labari wal masakinu haka nan miskinai Allah ya tafarsa kohun ku ba su arziki ma'ana ku ba su wani abu minhu cikin wannan dukiyar da za a raba kuma wajen rabon a gaya musu magana mai daɗi malamai suka ce wannan ayar tana magana da fuska biyu In imma hazar mata rabon gado kamar yadda muka faɗa na farko ko kuma hadarar kismata mai dukiyar ya zo rasuwa bai mutu ba sai ya zo yana fada a baiwawa ne kaza a baiwawa kaza eh? kaga ya zo ba magadan ba ne waɗanda zai ba su to a wannan lokacin ana kwadaitarwa shi wanda zai yi wasiya ya manta da wasu na kusa ya manta da wasu marayu wanda su ma sun zo yayin da kake cewa na yi wasiya gidana na wuri kaza a baiwa wani na yi wasiya wani a bashi miliyan biyar cikin dukiyata na yi wasiya wani a bashi miliyan biyu na yi wasiya wannan mota ta kaza ɗin na baiwa wani su kuma su makusanta ne dangi ne ko miskine ne ko marayu ne suna ji kara kyale su su ma a ba su wani abu ko da kaɗan ne kai mai dukiyar da kake wasiya bayan mun san cewa Wasiyya ba za a fita daga sulusi ba na abin da mutum ya mallaka to amma yayin da mutum zai yi wannan wasiyya, to ya lura da waɗanda suke kusa da shi kar ya bar su kuma ya dan san musu wannan kenan yana da rai zai yi wasiyya. an bayanin farko biyan ya rasu an zo rabon gado to anan za a samu a baiwa waɗanda suke ba magada ba ne idan dukiyar na da yawa ana iya a yi ittifaki tsakaninsu a ware wani abu ɗan kaɗan a ajiye wannan in an gama rabo za a wa waɗanda suka hallara wasu kuma ba sa ganewa sai a ce sai an raba to an zai yi a raba ɗin idan aka raba kowa ya samu kasansa haka ne e to namiji ya kawo naira dubu biyu mace ta kawo dubu ɗaya a hada a hada gwargwadon yawan abin da kasancewansa kaɗan shine Allah yake idan suka halarci wannan rabon musamman wa'annan siffofi guda uku makusanta marayu da miskini Allah ya ce farzuquhum min ku ba su arziki ciki ma'ana ku ba su wani abu ciki sannan da lahum qawlan ma'rufa ku ga musu magana mai daɗi. idan lokacin da ka zo zaka ba su kai da aka cika mika musu sai ka ce ga wannan Allah ya sa muku albarka ciki wannan qawlan ma'rufan kenan tare da bayarwa wasu malaman suka ce a'a Kaulin ma'arufan din ana faɗa ne ga wanda ba za a baki ba farzuquhum minhu ga wa'inda za a ba su a ba su wa'inda ba ba su kuma gaya musu kaulan ma'arufan din ku hakuri abun abin bayan da yawa ne kuma ya dangana ga yawan dukiyar da kadan ɗinsa in dukiya kadan ne in kuma rabon ba dukiya bane ba da aka zo marigayi bai bar komai ba sai gidansa ba dukiya sai ga an zo an halarci rabon gado me za ku gutsura musu a gidan ai babu sai dai ku gaya musu magana mai daɗi Allah ya saka muku da alkhairi dama haka abin yake da akwai kuɗi ma da mun ba ku wani abu a ciki don kuma a cikin magadan akwai wani wanda zai danne zuciya ya dan kyauta za ya bayar sai na fabi biha wani iman na'am وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ألا مدوك كيتي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم سجد صورة أثر يخشى أن شافع علي إن سبودا أمرني ياسا إني جذب منك يذا ما سكوني كان سأكى شافع علي فين سجد صورة الذين لو تركوا من خلفهم وإن دا إذا دا ذا سبري min khalfihim a bayansu zurriyatan zuri'a bi'afan masu rauni ɗaya ƙanana su ji tsoro bal yattaqullah su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wacce take daidai khafu alaina suna tsoron kada ‘ya'yansu ɗin su tozarta to su su ji tsoron Allah a kan ‘ya'yan wasu su faɗi abin da yake daidai nan ma dai kare da imamu kurtabi ya nuna yana tafiya ne ga wasiya yayin da marigayi ya zo dab da mutuwa zai yi wasiya kai kana wajen yayin da zai ce na ba da kaza na ba da kaza din nan to ka ji tsoron Allah kai wanda kake wajen ko kai mai karban wasiya din ɗayan biyu ne ko dai mutumin nan yana da abu mai yawa kuma bai yi wasiyan wato wani abu na aikin alkhairi ba a nan za ka iya masa tunatarsa wani gashi za ka mutu kai baka gina makaranta ba baka yi masallaci ba baka yi shimfada cikin masallaci ba ba mu san kana da wata sadaka jariya ba saboda haka muna ina maka nasiha ka ware wani abu dan kaɗan wanda za ka yi aikin alkhairi da shi kaga wannan an yi masa abin nan an yi masa nasiha sannan kar abin yayi yawa kuma ko da shi ne zai yi wasiyan kuma in zai yi wasiya ya ce kaza na baiwa kaza na baiwa in abin zai yi yawa a ja masa birki a'a wane kamar yadda annabi yake gawa sa'ad innaka an tad'a warasataka aghniya khairun laka min an tadharhum ala yatakaffafuna an-nas kabar magadanka suna da wani abu a hannu Ya fi alkhairi akan kabar su suna cikin talauci suna bara cikin mutane to anan in zai yi barna to ka gaya masa wani kai hankali ba karka yi da yawa ya'yan kama ya kamata ka bar musu wani abu kaganan ma nasiha ce kada wani ya zo ya ce marigayi zai mutu muka ce in bai yi wasiya ba ka yi masa nasiha ya yi ba to wani kuma don in kada magadan su samu wani abin girgi zai inga ingiza shi wannan gidan naka ka bayana mana gina masallaci yara ai Allah ne zai rike su rike su daga Allah ne ka yi iyayenka ne suka bar maka kasa zai inga ingiza shi akwai wanda suke da bakin ciki bakin cikin nasu ba zai fita ba sai a wata munasaba ta irin wannan su masu ji tsoron Allah khafu alayhi wannan zuriya da kuke da su in kana da ƴaƴa kana tsoron karka bar su wulakanta, to kai maka ji tsoron Allah kada ka sa wani ya bar ƴaƴanka wulakanta. in zai yi barna cikin wasiya ka dakatar da shi in kuma bayan yayin wasiyan kwata-kwata alhali akwai wadata ka yi masa nasiha za a wantaka ya dan gabatar da wani abu don lahirarsa sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato Allah madaukaki don rahamarsa ne ya ba ku dama ku yi wasiya lokacin mutuwa don karawa cikin kyawawan ku. wannan shine abin da za a yi wasiya shine wani eh, kamar da eh, shaybani yake cewa suna askarin eh, abin nan masalama wato suna kamar runduna na yaƙi sun zo suna hira sai ke cewa shi fa ya so ake ya bar a duniya ba ya so ya a baya sai ce masa me yasa ya ce ba na su ayana su dogarta bayan na mutu a ce sun wahala shi ba shi nake gudu sai ce masa to halittar da Allah yana ya kaddara akan zai zo duniya sai ya zo a kana so da baka so in Allah ya zaka haihu zaka haihu da ce to amma wannan dibara ta ba ita ce dibara ba idan har kana tsoron kada ka mutu kamar yara kanana su walakanta sai karanta maka wannan aya ga fadin Allah wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida idan kana tsoron karka bar yaranka su zarta. to kai ka ji tsoron Allah a cikin marayan wasu marayun wasu ko dai a lokacin da uban zai mutu karka ingiza shi ya yi barna ko kuma karka sa wato a hana su wani abu na alkhairi ko ya hana kansa ko kuma bayan wancan ɗin ya mutu ya bar yaransa ƙanana ba tare da ya yi maka wasiya ba ka san marayu ne to ka ji tsoron Allah karka zo ka cuce su karka shiga haƙƙinsu in kai alkali ne in kai dangi ne in kai makoci ne to ka ji tsoron Allah cikin marayu makocin ka dan ka kyautata musu ka faranta musu rai in ka yi musu alkhairin bayan ka musu Allah zai jibinci naka dan kar mun manta kisar suratul suratul kahf kisar annabi Musa da Khidr yace wa amma al-jidar فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا yace wannan katanga da kaga muka gyara dama sun zo garin sun nemi a basu a karbi bakoncin su aka ki aka ki basu abinci su ne suke lallabawa da kansu sai ga katanga ta karkata za ta faɗi. sai Idris ya domin samu aiki aka zo aka gyara katanga sai ke ce masa musa ke ce masa ai da ka karbi lada na wannan aikin da kai musu shine yace zan baka labari to a labarin shine yace na wasu yara ne wato marayu guda biyu a cikin gari. kuma a ƙasan wannan katangan akwai dukiyarsu ma'aikinsu kuma mutum ne wanda yake salihi shi ne a shahidan babansu salihin mutum ne Allah yana nufin wato su kai manzirin balagan su an yablu ba a shudda kuma wai za balagal akwalu kuma hulma ko to wannan shine su kai wannan manzirin shikenan sai su zo su dauki dukiyarsu, to kaga ka tafi lahira Allah ya kawo annabi da mai kama da annabin su yi maka aiki sai ka san ba karamin abu bane to idan muna tsoron haka mu tausaya marayun mutane in kana da abinci ka ba marayun in kana ci babu ka ba su duk abin da za ka ka taimaka musu ka taimaka musu Allah yana jinka yana ganinka ya san halinka bayan ya yalwata maka arziki bayan ya sa maka albarka cikin rayuwa sannan ko bayan ka tafi Allah zai jibinci lamarin marayun da za ka bari ka san akwai wasu mutane saboda bakin zuciyarsu suna Allah Allah wani mai kuɗi ya mutu don 'ya'yansa su wulakanta wani kuma danginsa ne 'yan uwansa ne ko in ce dan uwansa ne yana so dan uwan ya mutu yana mutuwa sai a ce ya zo ya ce to tunda yaran kanana ne dukiyar dan uwana a sa a hannuna sai a kuma ba wanda ya cancanci ya rike dukiyar kamar shi ana tsoron kar a je a baiwa wata mata ta je ta yi aure ta sake wa mijinta kasa akwai wani wasu ma suna jiran mata masu kuɗi wanda miji ya mutu inda kuɗinta ne wannan daidai ne to amma dukiyar marayu a hannunta ka zo ka aure ta ko kuma ka zo ka ci dukiyar kaga musiba ce to shine yayin da kake tsayawa akan marayu Allah kai zai tsaya akan lamarinka hal turhamuna wa turzaquna illa bi du'afaikum Allah madaukake ce falyattaqullah su ji tsoron Allah wajen taba dukiyar wayannan marayun wal yaqulu qawlan sadida kuma su faɗi magana wacce take sadida wato magana wacce take daidai in ji Allah. Inna labina ya kuluna amuwalar ya tana zurman inna ma ya kuluna fi butonin naro wata ya fulauna sa'ira. Allah madaukake ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama lalle wa'inda suke cin dukiyar marayu nan kuma tsawatarwa ne akan dukiyar cin dukiyar maraya hatsari ne babba a zaman ka na kowane ne kai in ne dukiyar maraya ce guba ce Ta kajire Allah ya ce lalle wa'inda suke cin dukiyar marayu inna ma ya'kuluna fi butunihim na abinda suke ci a cikin su shine duki a wuta ba wato anan Allah ya ambaci ci innal ladina ya'kuluna saboda abinda mutum yake neman dukiya mafi girman abu shine mutum ya ci ya koshi tukun sannan ya wasu abubuwa amma ko da ba dukiyar maraya ci kai ba da ka kwace sai ka gina gida ka zauna da ka kwace sai ka biya school fees na ɗanka da ka kwace sai ka canza mota duk dai abin da ka yi in dai ka kwace ka danne ko kuma baka da niyyar ci amma kuma ba ka so ka ba su su ci su don su wahala sai ka rike duk ka shiga cikin ya kuluna amwala ya ta ba wai sai ka ci da bakinka zuwa cikinka sannan shine ake kama ka amma kamar yadda wasu suke magana akan riba na banki dukiyar riba allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu ladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al mal to wasu suna cewa to tun da haka ne za su je su aje kuɗi a banki kuɗin yana ta haihuwa yana ƙaruwa sai su ɗauka su biya kuɗin makarantar yara sai a saya yara mota sai a gyara musu gida ba zai taɓa yadda kuɗin nan ya shiga da cikin kuɗin tefa ne ba wai tun da Allah han ci ya hana da zama ba ci muke ba to me bambancin ka da yahudawa da suka nemi su yaudari Allah Allah ya ce musu kada ku su ci abin kifi kare su ci wannan kitse da Allah haramta musu kitse suka ce to mu ba za mu ci ba sai suka narkar da kifin ya zama mai suka je suka sayar sai suka auna abinci da kudin aka zo aka ci abincin in kai magana sai Allah kitse ya hana yanzu wannan kitse ne bai wannan tuwo ne to su ma haka Allah ya hana cin dukiyar riba sai su ce a riba ce Allah ya hana amma yanzu wannan ai ba riba ne ma'ana ba ci muke yi ba a wani abu muke yi to duk abin da kai da kudin riba riba ce ba abin da zai hana mata suna hakan nau'in nan ma Allah madaukake ce duk wanda yake cin dukiyar maraya to abin da yake ci zuwa ga cikin sa ita ce wuta idan akalu amwalar yatama wannan bila sababin ba bisa sababin da shari'a ta yadda ba amma an ka tsaya akan dukiyar maraya kana kula da dukiyar dabbobinsu ne kana ta? ko ka sa ana kiwo ka zo kana tsayawa kai kana wannan kana wannan sai wata dabba ta kaza in ka yanka ka aika musu rabi rabi ka kai gidanka a nan ba kai laifi ba don kana tsaye a kai in ku dukiya ne kuke jujjuyawa gwargwadon ribar da ake samu kai ma zama akwai na fasin din da kake daukawa sai ka tara musu nasu wannan bai zama laifi ba shi mara dalili ake magana Allah ya ce abinda suke ci a cikin su wuta ne wa sayasruna sa'ira kuma da sanu za a shigar da su wuta sa'ira hadisi ya tabbata daga Abu Huraira riwayar sahihaini manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da al'umma bu sab'a al-mubiqat ku nisanci manya-manyan zunubai guda bakwai masu halakar da mutum kowanne idan mutum ya taba halaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga yana cewa ashirku billah yi wa Allah tarayya bauta wani tare da Allah wa sihir da yin sihiri wa qatl na nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe rai da Allah ya haramta kashewa sai bisa dalili wa akal riba da kuma cin dukiyar wato riba wa akal mali malil yatim hakan nan da cin dukiyar maraya kaga cin ashayi wanda yake cin dukiyar maraya wuta yake ce a cikin sa kuma wuta zai shiga wa da kuma gudu a filin daga an fita yaki ka sulale ka gudu sannan wa qasdi muhsanatil mu'minatil ghafilat zargin mace saliha kamammiya a ce ita mazinaciya ce wannan duka zunubai ne da suke halakar da mutum na'am يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنتم نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيتي يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما a wannan aya Allah maɗaukaki yana umarni wato da raba gado gwargwadon wannan tsarin kuma wannan shine cikakken adalci da babu wani adalci tare da shi duk tunanin da mutane suke yi wajen rabon gado kawo na jahiliyatul ne ko jahiliyatul saniya to zalunci ne Allah shi ya san mu shi ya halice mu kuma shi ke arzuta bayansa duk yadda kake so wani ya samu kuɗi mai yawa a cikin magada abin ba anan yake ba kana bashi dare ɗaya kuma Allah ya kwace saboda haka kada a zo wajen rabon gado a ce wannan don ana son shi a bashi wani wuri mai kyau wannan don ba a son shi a bashi wuri mara kyau za ka ga wanda aka bashi mai kyau sai ka gan tashi ta wanda aka ba shi mara kyawun kuma Allah ya bunkasa jiya nake ji ko shekaran jiya dan uwa Dr. Jamil yana bayanin wani malam wani wasu mutane a Saudiya wanda 'yan uwa ne guda biyu aka bar musu gado shi ɗayan ya bai wa ɗan uwan zaɓi ɗayan gurin yana da tsada ɗayan kuma ba da tsada a lungu ne shi kenan fa shi ɗayan karamin kenan ya ce a bashi wurin da yake bakin hanya don shi ya fi daraja dan uwan ya ce to ya yadda na baka ni kuma zan dauki na cikin na lungu ɗin wanda bai da tsada ana nan ana nan yana jira a zo a saya sai wasu suka zo suna neman na lungu ɗin ana so a yi masallaci a wajen to tunda ba shi ya tashi sayarwa ba suna tsoron ko ba zai sayar ba ne sai suka yi taya da farashi mai tsada sun saya da riyal dubu hamsin ko suka saya suna saya ya ce me za ku yi suka ce masallaci ya ce ah, in dai masallaci ne a yadda kuke son lada ni ma ina son ni na bayar fi sabilillah a ji a gina masallaci zan dan a saurara min kafin in gama abin da zan yi sai mu zo mu rubuta takarda a sallama masu komai da wanda ya ce shi wuri mai kyawun yake so kanin kenan aka shi. da ya ji an sayi wannan ɗin da wannan kuɗi mai yawa shi yana ganin nashi ɗin ne zai yawa amma kuma ya ga wannan ya fi nashin ma zai zai shi da ɗan wanto yanzu abin da za a yi ni ka bani wannan ɗin ka je ka ɗauki wancan ɗin ni sai in sayar musu in karbi kuɗin wato ya ga kuɗi da yawa ne ita aina wani na riga na ɗauki karami kuma ni na bayar fi sabilin layi nan fa dalili ya sa har fushi ya shiga tsakanin su. wajen shekara bakwai ba su kewa ba su kin fuska ba ke kyawar mu'amala kaga marai tsadan aka ba shi amma da Allah ya juya bai zama mai tsada ba ne. har fi yana neman a bashi wancan din kana son karasa kisar ne to ana wannan tsawon lokaci da ba a jituwan sai shi ɗan uwan karami ya yi rashin lafiya ana jinya ana jiyawa ana jiyawa ƙarshe aka ce sai an canza masa kirin ana ta nema ana wahala sai wannan ɗan uwan da ba a shiri da shi ya zai ce shi zai ba da nashi shi kenan ya zo ya baya aka yi masa aiki ya fara samun sauki yana farfado yana tambarwa ya bani kodarsa ya ce mai shi zai zai shi ma ɗin ɗan uwan shi ma ya yi rashin lafiya shi ma yana asibitin an rike shi sai shi nan an jima can sai ga shi an zo da shi yana ganin shi sai ce ga wani aka ce ga wanda ya bayar wannan a a ga mun gaskiya wa ya bani aka ce shi ne sai jikinsa ya mutu sai yana dama yana kuka a kan me saboda gaba da ya kulla da ɗan'uwan a kan haƙƙin ɗan'uwan ne kuma ka duba yadda ɗan'uwan ya yi masa mutum yi fice da kai a kan ka amma ka zo ka cire kodar ka ka shi kaga ana yan untaka na addini to kada wajen rabon gado a ce wannan wurin baya da daraja yanzu wani za a ce ni kes irin wannan ya zo wajena ba ma nesa ba ni ya zo gaba na wasu ko zo da rabon su. uban ya bar gida a nan ya bar gida a nan ya bar gida a nan a kotu gona da ya bari wurin sojoji sun sa ramin su din nan baya cikin lissafi baya da daraja to aka dai aka ce ta wurin ya zama dai an raba dai amma ba da kimarta ba aka sa mata farashi cikin aka zo kuma wurin aka baiwa mata zalla da yake su suna gidajen mazajensu su ba wani abu mai daraja suke so ba ɗan suka yi haka can bayan wani lokaci da aka buɗe hanya wurin aka fara zuwa sai farashi ya tashi sai yan uwan nan suka suka ce kayi su ba su yadda ba wannan ɗin farashin da aka yi ɗin nan na da da yanzu ya yi nisa saboda haka su suna so nan sai a ba su su mata suka ce to yanzu abin da za a yi duk abin da aka ba ku ɗin ku kawo a hada da wannan da duk a hada a yi sabon rabawa suka ce ina don wasu sun salwantar to karka ga cewa wani wurin bai bayi da kima wasu suna yin haka har za su yi bribing wanda zai raba a ba mu wuri kaza don za mu yi maka kaza ba anan yake ba arziki daga Allah tanur yace arziki duka dauki kaga akwai baraka a cikin magana ba nan ta karauki ba ba wai da cin jiki haka ake nide ba kowa kalan jikinsa akwai na'ura da Allah ya sa a jikinsa wanda bai zama daidai da na wani ba an san da haka? dna ko? to ko kare ne zai shinshina ku kaga kowa da irin nashi to haka arzikin ka kowa da nashi naka sai naka to Allah ya raba gado yace Allah fi auladikum al-imam ibn kathir rahimahullah yake cewa هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه الصورة كنا ayatu ilmin fara'idi yace wannan aya da aya da take biye da wannan da ayoyi da wato aya take karshen sura yace su ne ayoyin rabon gado ilimin rabon gado a cikin suke yusikum Allah da walakum nisfu da yastabtunaka wayannan ayoyin su ne na ilimin gado سنة شيء كقومة كسنة رمضان صلى الله عليه وسلم أرواية البخاري أو جن تفسير الآية من يكاو حديث جابر عن عبد الله رضي الله عنهما يتعاداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان زيرتيني أبو بني سلمة سنة تفيا لكفر فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا عاقل شيئا annabi ya zai tattali ni ba na hankaltan komai fada'at bima'in annabi ya ce a kawo ruwa aka kawo ruwa fa tawadda min sai alwala ruwan aka tare sun marasha alayya sai annabi ya yaba min ruwan alwalan nashi wanda ya taba sa mai tsabarka fa afaqtu sai na farka na farfado fa kuntu nace mata ta'muruni an asna'a fi mali ya rasulullah ya manzo Allah ne kake umurta na in yi ne a cikin dukiyata sai ayan nan ta sauka yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithlu hadhihi al arwayar Jabir dan Abdullah game da sababin sauka aya yake cewa جاءت امرأة سعد بن ربيع إلى sallallahu الله صلى الله عليه وسلم ما ta بن ربيع تازوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله hatani binata sa'ad bin rabi wa'annan aya mata ne na wato sa'ad bin rabi ayan sani kutila abuhuma ma aka fi uhud shahida an kashe baban su a wajen yake uhud yayi shahada wa inna ammahuma akhadha malahuma am min su yazo ya dauke dukiyar su falam yada lahumma malan bai bar musu dukiyar komai ba wala yunkahani illa walahuma malun ba za a aurar da su ba sai suna da wani abu da za a aurar da su ne shi qala yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqdi Allah fi dari Allah zai hukunci cikin wannan sai wannan aya ta sauka aya rabon gado fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ammihi annabi ya aika wa ammi sai yace ka baiwa ƴaƴan sa'ad sulusain ugati masu ka bata ta sumuni wa ma baki ya huwa lak abin da ya rage nasa. wannan sabani wanda muka faɗa da na mukajja da wannan da bane amma kadiyar kuma ɗaya ne waƙiya ce daban-daban wannan hadisin ya nuna kenan dalilan saukan wa'annan ayoyi kaza ya ce suka faru aka abin da ya shafi gado kuma Allah ya sauka yana cewa yusi yusikum Allahu fi auladikum Allah yana muku wasiya cikin ƴaƴanku al-aulad wato ana faɗa ne a cikin babin gado sai sa ana amfani da lafazin al-walad ba amfani da lafazin ibn in kace ibin to namiji ne akwai bukatan bint amma kace aulad sun shiga duka mata da maza in ka zo rabawa nan ne za a ce to lizzakari mislu haddil unsay Allah yana wasi muku wasiya game da ayyanku wasiya mun san na mutane daban ne da na Allah na Allah umarni ne zalikum wasakum Allah bi wa awsa eh? نعم ذلك وصف به لعلكم تتقون ko tahtaduna ko ta'qiluna to wasiya daga Allah umarni wasiya daga wani kuma zai iya zama nasiha haka ko kuma wasiya na marigayi wanda yake neman azarta da wani abu to wasiya daga Allah umarni ne gami da ƴaƴansu. kenan wannan ya nuna kada mutum yayi gaggawan zai ce ya raba gado kasan wasu suna yi mutum kafin ya mutu zai ce to bari in raba gado tun kafin in mutu karku yi rigima wannan kuskure ne don zai yi kai kana rashin lafiya yau ka raba gado amma kuma kafin gobe ɗaya daga cikin ayan ya mutu to kuma za a sake rabawa kenan saboda haka ka bari kai kai mutuwarka Allah ya riga ya raba kayan shi lizzakari ɗa namiji za a bashi misal haddin unsayin misalin rabon mata biyu kaga Allah da hikima cikin aikinsa mace za a ba ta ɗaya namiji a bashi biyu ko mace a bata rabi namiji a bata a bashi daya saboda ne saboda mas'uliyya tana kan namiji ne yanzu da za a raba gado mutum ne ya rasu ya bar ƴaƴansa mata hudu namiji daya su matan nan hudu za a ba su abu ɗaya nawa abin hudu ne ba to shi namiji nawa za a ba shi biyu za a ba shi nawa ya fi yawa su hudu ne ya fi yawa ko na biyun ne hudun ya fi yawa a haka ɗin kuma in an tashi aurar da su wai zai ɗawainiyar aurar da su su in za a aurar da su in sadakinsu dubu hamsin hamsin ne an samu dubu ɗari biyu ko shi in sadakinsa dubu hamsin ne na ji rabin ya tafi sannan da sauran ɗawainiya in suka yi rashin lafiya za su ce yaya ko ko me don shi ne uba kaga hikimar Allah cikin rabon gado a baiwa namiji fiye da abin da za a baiwa mace kada a ce an zalunce su Allah ba a zalimi bane shine yayin hukuncin inna Allah la yadrimu an-nasa shay'a inna Allah mun karanta a farkon sura la yadrimu mithqala dharra wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid abinda Allah ya shine daidai lil zakari mithlu hadd al-unthayayn namiji za a bashi misalin rabon mata biyu fa in kunna nisa'an faqat natayn to idan magadan suka zama mata ne fiye da biyu ko kasana sanatayn daga biyu abin da ya kama zuwa sama me za a ba su fa in kunna nisa'an faqat natayn falahunna thulutha ma tar za a ba su thulutha ma tar wato biyu cikin uku na abin da aka bari za a raba dukiyar gida uku kowane ɗaya sunansa tulus salata a salatu ne sai a ce ga tuluti ga tuluti ga tuluti wannan ɗayan tuluti biyun tulutani ukun salata a salatu ne to za a ba su tulutani biyu cikin uku na abin da mutum ya bari wannan fa in suka to mata ne kadai babu namiji cikinsu shi ne Allah ya tafi kunan nisa faka sanataini falahunna thulutha ma tara in mata ne guda wato biyu zuwa sama za a ba ku biyu cikin uku na abin da mamaci ya bari wa in kanat wahida ko idan ta zama to ɗaya ce ba wanda aka bari ɗace guda ɗaya tilo ya bari fala hannisu za a ba ta rabi ‘ya'ya mata biyu za a ba su rabi nan za a ba su nawa tulusani biyu cikin uku daga biyu zuwa sama in ita kadai ce ba za a ba ta rabi to anan kuma sai Allah ya juya da magana zuwa ga iyaye wali abawaihi anan waye ya rasu na farkon uba ne ya rasu ya bar ƴaƴa uwa ce ta rasu ta bar ƴaƴa a dukkan halayen ɗaya ne uwa ta rasu ta bar ƴaƴanta maza da mata za a bai wa namiji biyu abinda abin da aka bai wa mace daya haka na in uba ne ya mutu shi ma haka to anan yayin da mutum ɗaya aka bari ɗaya mace ɗaya aka bari za a ba ta rabi nan ma uba ne ya rasu ko uwa ce ta rasu ɗa ko ɗaya mace guda ɗaya za ta samu rabin dukiya wani abawai hili kulli wahili min kudus iyaye biyu uwa da uba kowanne daga cikinsu ga duba siyakin qur'ani Allah ba ce wali abawaihi sudusu ba da an yi rigima Allah ya riga fayyace don yanzu haka din da aka yi hakan ma in ka ce kowace za a ba kowanne iyaye biyu za a ba su sudusi sudusi sai ka ga wasu yawan sun zauna cewa sudusi ɗaya ne za su raba a'a kowannensu za a ba shi ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida na dukiyar da mamaci ya bari sawa'un suna tare ne ko sun rabu sawa'un ɗayansu yana duniya ko bayyana ma'ana idan mutum ya mutu ya bar gyasi masa kaɗai ɗaya cikin shidan ne za a bata amma idan yana da ɗa ko ɗa an gani in akwai ɗa ko ɗa za a ba shi ɗaya wato za a ba ta ɗaya cikin shida ko uba ne za a ba ɗaya cikin shida wani abuwa da wahi hidimin masu da su in kana lahu wala in akwai ɗa ɗan nan sawa'un zakaran kana abunta mace ce ko nabi an gane sai Allah ya ce fa'in lam yakun lahu wala idan mutum bai bar ɗa ba fa uba ya mutu ya bar ƴaƴa ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida ha mutum ya mutu ya bar uba ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida to idan mutum ya mutu ya bar iyayensa mahaifi da mahaifiya bai da ƴaƴa me za a ba ku? sai Allah madaukaki ke cewa fa in lam yakul lahu walad warithahu abawahu fa li ummihi الثلث iyaye bin za su ci gadansa amma gyatuma za a ba ta ɗaya cikin uku an gani ɗaya cikin uku za a baiwa wato gyatuma ba uba fa albaqiya yarisu A nan ba za ka ce ba uku aka raba ba biyu ba mun ce sulusani ba ɗaya sulus a wajen 'ya'ya mata muka ce ya sulusa ne za a ba su yanzu ma ukun muka raba za mu ɗauki ɗaya mu baiwa yatuma me rage sulusa ne ba za ka ce wale abi sulusa ne ba uba shi asib ne a nan za ka ce albaki ne abi uba zai ci abin da ya saura bayan sulusin yaushe haka zai kasance in lam yakun lahu walad fa in kana lahu walad to idan wanda ya mutu yana da dafa da namiji ne da mace ce da yawa ne a wannan halin warithahu abawahu fa li ummihi as ƴan uwa yatima yana da ƴan uwa gashi ma za ta ci ɗaya cikin shida a nan 'yan uwa sun zama mai sun zama shi'umi ga gatunansu da ba sa nan uwa za ta samu ɗaya cikin uku amma da akwai 'yan uwa tare da ba su ci gado ba suka tura gyatumar daga ɗaya cikin uku aka gaita ɗaya cikin shidda mai ce ta hikima Allahu a'lam amma idan ga uba ga gyasima ga yara a gida da aka zo mutuwa aka zo shi wanda ya mutu ya mutu aka zo rabo idan da za a baiwa gyasima sulusi kamar na babu ya'yan abinda za a baiwa uba bai da yawa sosai uba ɗin nan shine kuma yake da ɗawainiyar 'ya'yansa 'yan uwan ɗansa da ya rasu ɗawainiyarsa yana kan shi saboda haka Allah madaukaki a nan ya tura gyatumar tunda akwai 'yan uwa uba yana da ɗawainiya bari a rage masa sai aka bashi in a haka ne inda an cire su dusi nawa ya rage rage samsatu akmas ko biyar zai rage amma a gado ba za ka ce masa biyar ba sai ka ce albafi abin da ya rage wani duk uba zai dauka kasan uba asib ne shi kaddara babu gyatimar mutum ya mutu ya bar ubansa kadai da ɗan uwansa uban ne kadai mai cin gado inda ba da yaya ɗan uwa sai dai su kalla ɗan baba ya ce bari in binci na muku wannan ganin damansa amma ba su da hurumi واضح وليبين لكل واحد منهم الثلث إن ممكن نعم فإن كان له إخوة فلأمه الثلث أنا ممكن إن ينادى أن هو توجع كما كان سام بيت شدة ثورانا ما هي فيه التي من بعد وصية يوصي بها أو دين بيت وصية دمامتي ko kuma audayin ko bashin da ke kansa aka biya Allah ya gabatar da wasiya akan addain ko saboda wasiya yawanci ana sakaci da shi wani lokaci ma'aimu to sai Allah ya gabatar da shi kuma wasiyan nan kamar da muka faɗa Allah ya ba da dama ne don a in kyautatawa shi marigayin irin wasu abubuwan alkhairi da bai samu yayi wa kansa ba to yanzu an ba shi dama yayi wa kansa kuma akwai wasu da ya kamata ya tallafa musu wasu yi masa hidima ko irin yaron aiki a gida ko direban ka kullun yana jan ka a mota dan dan shago kullun ba kai masa wani abu ba sai ga kaga alamar ajali ya zo sai ka gabatar da wasiya to a wannan lokacin sai a gabatar da wasiya sai da wasiya kar ta wuce da'irin ɗaya cikin uku na abin da mamaci zai bari sannan kar wasiyar ya zamanto akwai wato sabon Allah a ciki aikin alkhairi aikin lada ne za a yi malamai sun yi bayani sharafin wasiya kar ya zamanto za a yi wa wanda zai ci gado la wasiyata li warithi kuma kar ya zama za a bada wannan wasiyan wurin da za a je sabon Allah wani zai wasiya da kungiyar kwallon kafa ana yi ba akwai wanda ya wasiya ga kare ko Eh, akwai wanda suke wasiya ga dabbobi amma suna su din yana dan ma'ana irin dabbobi da suke kasan wasu in suka rike dabba in ta yi rashin lafiya ɗaya mai za su je su jefar da dabba ta irin dabbobi da aka jefar ko dabbobin da wasu mugaye suna tsafi da su a sa wani abu a bakin dabba a ɗaure dabbar ba za ta ci ba ba za ta sha ba har ta mutu irin wannan an gani an ɗauko su sai a ɗauki wannan kuɗin a je a yi tirikin ɗinsu a yi musu magani har su warke wannan ana yi amma mu a wajen wannan ba kon abu amma in za a yi wasiya dai almuhim a yi wasiya wanda babu sabon Allah ce sannan audaini ko kuma bashi wannan kenan idan mutum ya mutu farkon lamari da me za a fara hmm? a'a a'a a'a a'a in mutum ya mutu da me za a fara barakallahu in mutum ya rasu farkon abin da za a fara mu'unta jihizi da wani masa jana'iza akwai da kafani babu kudinsa za a ɗauka a ji a in garin kabarinsa ya ake yi a kudinsa za a sai in wurin wankan gawa ne sai an biya kudinsa za a biya duk wani abu da za a kashe kudi na a shirya shi a kai shi kabari ba bid'a ba wasa ba haramu ta wanda kudin shi za a bayan an binne shi sannan sai a duba hakkin Allah da hakkin bayan Allah nan ne malamai suka yi sabani wanne za a gabatar wasu suka ce hakkin Allah za a gabatar ai hakkin Allah ya ta hakkin kowa wasu suka ce a'a ai hakkin Allah Allah shi mai yafiya ne bayi ne ba sa yafiya saboda haka a fara da hakkin bayan Allah akwai wanda albashi ne bai biya ba bashi ne bai biya ba wane ne duk abin nan a biya su ba komai na bashi sannan da sai a dawo kan rabon gaba Allah ya sami dace me ke cewa a ba'ukun wa a ukun. la tadruna ayyuhum aqrabu lakum Allah iyayenku ubanninku da ƴaƴanku wajen rabon gadon nan ku tsaya ku yi shi yadda Allah ya ce a yi nan don ba ku san wane ne ya fi amfanin wani ba cikin ba ku san wane ne amfanin sai bi kusa da ku ba kai kana ganin kana son wata yarka a ce wani ɗan ne zai amfane ka wani kana ganin wani ɗan a ce ita za ta amfane ka kai kana ganin babban yaro ne zai amfane ka a ce karamin ne mai tausayi kai kana tausayawa karamin a ce babban ne mai tausayi la tadruna ba ku sani ba ayyuhum wani ne cikin su aqrabu lakum nafa amfanin sa yafi kusa da gare to wannan fa faridatan min Allah wannan farilla ce ta Allah ma'ana Allah ne ya yanke wannan abin shine ya tsara ya raba ya baiwa kowa hakkinsa kun inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance aliman masani ne hakiman mai hikima ne cikin abin da yake a nan kuma akwai wasu abubuwa wanda na ashabul eh, wa'annan nasif kowanne da mutanensa mun ce eh, lizzakar mithlu hadhihi al-insaini kuka zo cewa kaza kaza to su waye suke cin sudusi sulusi rubu'i sumuni zuluzani kowanne a kosu adadin mutane da suke jeruwa suke cin wannan dukiya ba wai wa'annan ne kadai ba shi yasa rabon gado akwai bukatar mu karance shi annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa yana da cikin ilimin da zai yi saurin batawa cikin al'umma yana cewa al fara'ida wa 'allimuha an-nas inni mar'un maqbud wa inna al-ilma sayqbal wa tazharu fitan hatta yaktarifa al-isnad fala yajidani man yaqdi fiha بارك الله فيكم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله